yayin da aka shafe dare ana fafatawa tsakanin dakarun sojin najeriya da ke samun tallafin 'yan tauri maharba da kuma 'yan kato da gora wato civilian jtf a gefe guda don fatattakan 'yan boko haram a yankin gombe da ke arewacin jihar adama yanzu haka ma an buƙaci al'ummar jihar da su taimaka da yin addu'o'in samun nasara ga waɗanda ke fafatawa da mayakan wasu da ke cikin wannan fafatawa da yanzu haka ma ke cikin garin gombe sun ma buƙaci al'umma ne da su kwantar da hankulansu tare kuma da taimaka musu da addu'o'in samun nasara. harba dai wannan mun selecting kaɗan su je su gwada tare da soja ɗin waɗancan na maiha don an kore su zuwa galda eh, akwai guda uku kuma sun hau dutse amin ya rabbi allah ba mu sa eh, a taya mu da addu'a haka shi ma da ke karin haske shugaban haɗakar matasa na yan ƙato da gora wato civilian jetif alhaji bako aligo ne ya ce fa lokaci ya da jama'a su ma za su tashi su ɗaura ɗamarar kare kansu amma insha allah bi iznillah ba da nan da ba da dadewa ba insha allah dai za mu kawo karshen wannan abin mu ga mun ci galaba mu mata da yara da tsofaffi mun ga sun koma kasa abin nan kauyukan su sun je sun zauna hankalin su a kwance insha Allah za mu kawo wannan karshen abu matasan adamawa abin da za mu gaya musu su zo su mara mana baya mutuwa fa daya ne lokacin nan shine mudun da ba gare mu ba ma mun yi niyan kare kasan nan balle su garin su saboda haka lokaci ne wanda iyayen su za su ci riban shine lokacin da baka so ka ga iyayenka a cikin wani mawuyacin hali to shine lokacin da zaka bada gudunmawa ka jinin ka ka bayar akan kasanka da iyayenka da kannenka wanda ka tunda ya kai ka zo ka yi wannan aiki aikin insha Allah shine aikin Allah ba wani aikin Allah da yafi wannan wanda zaka ceto mutane tunda ceto ne ake bukata kowa ya ba mu haɗin kai mu yi wannan abin ta kare to ko shi ma mai shugabannin addini ne ke cewa game da wannan batu eh sunana Reverend AN Gazama ne ne dai sakatare na EYN Jimeta a cikin wannan tafiya mu yi hankali kusa da Allah domin duniya ne ya kawo haka kuma littafi ya tabbatar mana don haka mu jimre a cikin kowane situation da mu samu muna kira ga 'yan siyasa su zama masu tsoron Allah na biyu su kusance mutane idan zafi ya zo amma yanzu idan wani tsanani ya so sai ka ji cewa suna abuja wayansu suna ina ina sun bar gida inda kujeransu yake ya kamata su dawo kusa domin su share ma mutane hawaye wannan ma dai na zuwa ne yayin da kuma rahotanni ke catuni ma har wasu mayakan boko haram suka sake komawa a wuraren da aka fatattake su tun farko a yankunan mobi da mai ha biyu bayan janye wanda sojoji suka yi fata dai shine allah ka kwashin wannan matsala ta yan bindiga masu tada kiri bayan ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya